بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايعك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da uku ga watan jumadal akhira shekara ta dubu da dari hudu da ashirin bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya daidai da yini na sha biyu ga watan tara shekara ta dubu da dari tara da kuma casa'in da tara dan karasa littafin mu mai albarka kitabu tauhid za mu tashi babu ma ja'a a fi qaulin ta'ala وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية وتباب ديكي مغنى دنغني دا أبن ديزو نهدي سن النبي صلى الله عليه وسلم ko maganganun maluma wajen fassara faɗin Allah ta'ala wa ma qadarullah haqqa qadrihi wannan aya har ya zuwa ta ma'ana wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun aya ta 67 kenan cikin suratul zumar duk abin da zamu karanta a wannan aya ko a cikin wannan babi dangi ne na dalilai daga manzan Allah sallallahu alaihi wa ko waɗansu cikin magabata da suka yi bayanin fassarar wannan aya yanzu a hausance menene ma'anarta Allah ce wa ma qadarullah haƙa ƙadri, ba su girmama Allah ba haƙiƙanin girmansa wato su kafirai kenan wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah ga ko abin da ke nuna maka girman Allah ɗin wal ardu kasa jami'an gaba daya da abin da ke kanta da abin da ke cikinta qabdatuhu tamfar damkasta ce gaba daya yawmul qiyama a ranar tashin kiyama kasa da abin da ta kunsa na duwatsu da sauransu kamar damkasta ce idan an ce al-qabda a larabce shine jimkin abu da hannu to ba za mu kwatanta ba don kar mu kwatanta wato hannun ubangiji Allah ne kadai ya san yadda sa yake amma ya ba da labarin cewa ƙasa gaba ɗaya damƙarsa ce a ranar tashin kiyama wasamawatu matwiyatun biyaminihi sammai kuma matwiyatun suna tattare ko suna linke ne bi yaminihi a damansa an gane ku subhanahu wa ta'ala amma yushrikun subhanahu tsarki ya tabbatar masa bi ma'ana dukkan dangin girma da kamala nasa ne dukkan abin da ya shafi tawaya kuma ba nashi bane wa ta'ala kuma ya girmama ya ɗaukaka ya bunƙasa amma yushrikun gabarin abin da suke shirkanta shi da shi gabarin abin da suke hada shi da shi ma'ana duk wani wanda ake hada shi da Allah sai a yi masa to bai ɗauki ɗaya cikin miliyoyi domin ga abin da ke nuna girman sa ce gaba ɗaya faɗin duniya damƙasa ce mai guda bakwai ɗin nan matsuwiyatun biyaminihi suna linke ne a damansa a cikin ƙasa domin ƙasar gaba ɗaya damƙasa ce idan ka ce yana cikin ƙasa ma'ana ƙasa ta kewaye da shi irin yadda ta kewaye da kai wannan sai gadarwa da Allah na kasu wannan aƙidar haka idan ka ce yana cikin sammai ma'ana sammai sun kewaye shi kenan ko sun yi masa rufi irin yadda sammai suka yi mana rufi ko suka yi wa mala'iku rufi to kuma wannan ya nuna girmansa kenan har bai kai girman samman ba sun fi shi girma tunda sun shafe shi ko sun kewaye shi sai zanto wannan nakasu ne game da ubangiji a ce ga wani abu cikin halittarsa ya kewaye ina fatan kuna fahimta to duk da wannan girma na ubangiji ko ka irin wannan girma ko da aka ambata na ubangiji ko ka san lallai kenan babu yanda za a yi a samu wanda ya kama da shi to tun da ba wanda ya kama da shi kenan ba wanda za a bautata wa don ba ba wanda ke cancanta bauta sai mai irin wannan girman girman da mu san iyakansa ba kawai sai dai mu kwatanta yadda nasu yayi sharhi amma ba mu san iyakarsa ba ina ba da fahimta da kyau to wannan ita ce ayar da duka abin da zamu faɗa cikin wannan babi zai shafe ta kafin haka ana ba da sanarwa akwai mai lambar mota ta yobe aa 484 ngu cewa ya ajiye ta ba daidai bai je gyara shine malai ce an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه wa sallam. فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أسبع والأرضين على أسبع والشجر على أسبع والماء على أسبع والثرى على أسبع وسائر الخلق على أسبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون وانا حديثنا فسر من وانا آية أنكر بودك عبد الله أم مسؤول wanda manzo Allah ke cewa idan yayi zance ku gaskata shi Abdullahi dan Mas'ud yace ja'a habrun min al-ahbar wani malami cikin malaman Yahudawa ya zo ila Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi idan an ce al-habru malami masani akan ce al-habru da yawa ha'un fatha akan ce al-hibru da yawa ha'un kasra duk wanda ka faɗa yayi ja'a habrun min al-ahbar ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wani malami cikin masana at-taura ya zo wajen manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi fa qala sai yace ya muhammad daga ji ka san bai hude ne sahabbai abinda suka saba su ce ya rasulullah ya nabi Allah tare da girmamawa in ba a arabu ma mazauna karkara wanda su ma wani galibin haka suke yi yace ya muhammad inna na najidu anna allaha yaj'alu samawati ala usbu'in yace mu mun samu cikin littafin mu mukan karanta mu gani mu samu cikin littafin mu anna allaha yaj'alu samawati ala usbu'in ubangiji yana san zai dora sammai akan dan yatsansa daya gaba ɗayan sammai guda bakwai din wal ardina ala usbu'in kasa ko kasai guda bakwai gaba ɗaya su ma kan dan yatsa daya washajara ala usbu'in kuma yakan sanya itacen duniya gaba ɗaya akan ɗan yatsa ɗaya wal ma'a ala usbu'in ruwa ko tekunan duniya gaba ɗaya kan ɗan yatsa ɗaya wasara faɗin ƙasa ɗin kansa inda ba bishiyoyi ala usbu'in shi kuma akan ɗan yatsa ɗaya wasa'ir al-khalqi sauran halittu kuma gabaɗaya da suka rage ala usbu'in su kuma akan ɗan yatsa ɗaya zai yi haka a ranar tashin kiyama fa ya kulu sannan sai ce anal maliku ni ne kadai mai mulki ba mai mulki sai ce a wannan lokacin bai ce ba almaliku sai ce almaliku dan almaliku ta iya ya mallaki abu amma ba da ikon tasarrufi a ciki mutane nawa suke mallakar abu ba su da tasarrufi a ciki dole sai yaran su za su sarrafa musu sai mai gadi zai kula da shi amma almaliku ya mallaki abin kuma yana cikakken tasarrufi a kai to kuma sai ya zanto jumla ce ismiya kuma da mabtada din da kabar dinta kowanne ma'arifa ne ai karshen takaita zance kenan da takaita mulki ana maliku bai sai ba ana malikun ba tare da alif da ba ana maliku fa juzu ayil jumla kilahuma mu'arraf kowane ɗaya daga cikin bangarorin jumlan domin ana ma'ari abin nan ne lamiri ne dukkan lamire ko ma'arif ne al-maliku kuma shi kuma shi ma ma'arifa ne dan saboda ga alif wanda ke nuna shi kadai ne mai mulkin mulkin ranar tashin kiyama kenan ba kowa a ranar liman mulkul yawm lillahi al-wahid al-qahhar al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawma inna allaha sari'ul hisab da daidai bai hudan ne ya kawo nan cewa abinda sai gani kenan cikin at-taura fa dhahika an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi ya fashe da dariya hatta badat nawajizuhu har sai da su suka bayyana me wannan ke nuna ba yahudan ƙarya yayi ko gaskiya inda ƙarya yayi. cikin abin da ya faɗa annabi zai dariya inda ya siffanta Allah da na kaso annabi zai dariya amma duk da haka yan bid'a sukan ce ai a larab ai a ka'ida akan yi dariya wani abu idan an yi sharara ƙarya da ta yi maka yawa ba har sai abin ba ya saka dariya ba kun yi baka hauki suka ce to da haka wannan bai hudan ƙarya ya sharara har ta yi yawa sai annabi ya dariya to amma abdullahi dan masaudi ya ƙaryata su da ya ƙara sace tasdiqan li qawlil habri wannan mafa'ulun li ajli kenan me yasa annabi ya dariya tasdiqan li qawl habri dan gaskata zancen wancan bai huda shike na an riga an gama da yan bid'a kuma sun tashi daga yi ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sannan manzon Allah tsara da amincin Allah tabbata gare shi ya karanta ma qadarullah haka qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyama was samawati matwiyatun abin nufi abin nan da bai yahudan nan ya koro ya yi daidai da abin da ayan nan ta faɗa sai dai ayar ta bayar a jumlace wancan kuma ya kara bayani filla filla abin da ke cikin attaura ne cikin abin da yahudawa ba su jikita ba shi ne ya karanta wa annabi da attaura da linjila har yanzu akwai burbushin gaskiya a cikin sa wuraren da yahudawa ba su jirkita ba da haka abin da ya dace da gaskiya a ciki ana karɓa abin da yake karya ne kuma sai a jefarwa da yahudawa ko nasara kayan su da haka kuskure ne musulmi ya ce zai zargi talmud littafin yahudu kuskure ne musulmi ya ce zai zagi linjila bible littafin nasara dan a ciki akwai zantuka din na ƙarya wanda su suka kara amma har yanzu akwai zantukan Allah waɗanda ba su rushe su ba kaga idan ka zagi bible din gaba ɗaya ya zama kuskure ya zama jahilci kenan an gane ko wannan hadisi yana cikin bukhari yana cikin muslim sannan imamu ahmad ya ruwaito sannan al-imamu tirmizi da waɗansu ma daga cikin zigazigan malaman hadisi wa fi riwayatin li muslim a riwayar imamu muslim wal jibalu wash shajaru ala asb ala usbu yace da duwatsu da itace gaba ɗaya kan dan yatsa thumma yahuzzuhunna sannan ya girgiza su duka waɗannan halittun fa yaqulu sai ce ana al-maliku ana Allah ni ne mamallaki kadai kuma ni ne Allah wa fi riwayat al-bukhari a riwayar imam al-bukhari wa yaj'alu samawati ala usbu' zai sanya sammai akan dan yatsa wal ma'a wasara ala usbu' da ruwa da kuma fadin kasa gaba ɗaya kan dan yatsa wa sa'iral khalqi ala usbu' sauran halittu kan dan yatsa daya haka ya faɗa a cikin wata riwaya ta bukhari ita ma muslim ya ruwaito wali muslimin an ibn umar marfu'an a riwayar muslim daga abdullahi dan umar hadisi marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yatwi allahu samawati yawmal qiyama ubangiji zai linke sammai gaba daya a ranar tashin kiyama thumma ya'khudhuhun bi yadihi al-yumna sannan ya damke su da hannunsa na dama thumma yaqulu sannan sai ya ce ana al-maliku ni ne mamallaki aina al-jabbarun ina az-zalimai aina al-mutakabbirun ina masu girman kai thumma yatwi al-ardina sab'a sannan ya ninke kasan bakwai gaba daya thumma ya'khuzuhunna bi shimalihi sannan ya danke su da hagun dinsa ya Kulu, sannan sai ya ce ana al-maliku ni ne mamallaki aina al-jabbarun ina ma'azzalimai aina al-mutakabbirun ina masu girman kai to idan muka duba ruwayoyin daga daga bukhari sai muslim daga bukhari sai muslim da haka ruwayoyi ne ingantattu sai dai wani lokacin za a ga an ce wato itace gaba ɗaya na duniya kan dan yatsa ɗaya kuma a ce kasar kan dan yatsa ɗaya wani gurin kuma sai a haɗa gaba ɗaya to dai inda aka sa kan dan yatsa ɗaya da inda aka sa gaba ɗaya wato ba dai cin karo da juna bane ba in ma dai ana nufin dan yatsan kanshi ko kuma ana nufin jinsi kaga idan ana nufin jinsi ila yiwa na dama ne ko na ɗaya ne na biyu ne na uku ne in kuma ana nufin guda ɗaya kaɗai ta ce shine zaka yi magana kan na ɗaya ko na biyu ko na zuwa na ƙarshe abinda wannan ke nunawa a dunkule siffantuwar Allah da hannu irin wanda ya dace da shi sannan na biyu cewa hannayensa guda biyu ne subhanahu wa ta'ala sannan na uku sufantuwar Allah da yatsu to da hannun da kuma yatsun gaba daya ba irin wanda ka sani ko na sani ko dukkan waɗansu halittu suka sani bane ba idan wani mutum ya tambaye mu yaya al'amari yake shin Allah na da hannu sai mu ce kwarai nawa biyu saboda mai qur'ani da hadisi al-qur'ani ayoyi biyu cikin suratul ma'ida Allah ce bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha yace yadahu hannayensa biyu mabsutatani a shimfiɗe suke yunfiqu kaifa yasha yana tiyaswa yana bayar da baiwa da su irin yadda ya ga dama sannan aya ta biyu cikin suratul sa'ad ya ce da iblis ma aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al-aliyin me ya hana ka yi sujada ga wanda na halitta shi da hannaye na biyu shine annabi adam ya tabbatar wa kansa wannan a hadisi kuma ga waɗannan hadisan cikin bukhari da cikin muslim da sauransu to kuma wani zai kawo wata magana kuma a yadda babu babu maganan yatsu ya tabbatar cikin hadisin muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa dukkan zukata gaba daya baina usbu'aini min asabi'ir rahman suna tsakanin yatsu biyu cikin yatsun ubangiji yukallibuha kaifa yasha yana sarrafa zukata irin yadda ya gadama wajen ya datar da su da imani ko ya tabar da su su tafi kan kafirci ya datar da su da fahimtar sunna ko ya tabar da su su fahimci bid'a yana zirkita su yadda ya gadama dama yasa manzo Allah ke cewa Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik dan dan yatsa yana hannunsa yana sarrafa shi da ya ga dama wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tusharu da haka kullum bawa na gari sai roki Allah shiriya rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab jin kana shiriya jiya da shekaran jiya har ma da yau har iwar haka kana kan shiriya ba shi ke nuna ka amuntu cewa shi kenan ka tsira ba har sai in ka mutu da imani duk yadda kai ga aikin kirki karka tsarkake kanka fala ta zaku an fusakum ko alam manita da? dan yanzu ne maka san me kake ciki ba wanda ya san me zai faru nan da minti biyar nan da minti goma ballantana gobe ballantana jibi so nawa mutum zai rayu shekara goma kan shirya da karshe ya zo lalata al'amuransa ce ba girin girin ba dai sai mai wai kula ta ga mai kalangu ta ji katau katau a ciki to kaga kenan ba farkon ba karshen sai yasa kullum sai mutum ya roki Allah ya cika masa kyakkyawar cikawa ya Allah sa mu dace da kyakkyawar cikawa don haka waɗannan hannaye da aka faɗa na ubangiji da yatsu da aka faɗa na ubangiji dukkan su ba irin na kowa ba ne ba Allah ne kawai biyu kansa sanin yadda hannayensu suke ko yadda yatsun suke amma tun da ya faɗa akwai dole mu yadda dole manzon Allah ya faɗa akwai dole mu yadda idan muka ce ai ba hannu ake nufi ba abinda wannan ke nufi muna wato Allah Allah yana son wani abu daban amma sai ya kawo sunan yatsu sai ya kyale wani mutum a Kano ko Kaduna ya zo ya mana bayani bayan saukar Qur'ani da shekara 1400 duk san ba a gane ba da sai yanzu ne zai bayani ai ba hannu ake nufi ba kaga wannan da'awa ce kaza ake nufi wannan kuma ita ma da awaci ta biyu to da'awar cewa ba hannu ake nufi ba tana bukatan dalili da'awar cewa kaza ne ake nufi ita ma tana bukatan dalili hatu burhanakum in kuntum sadiqin dan haka dole ka jirkitar abu daga asalin sa ka kai shi reshi to reshin da kake da wani dalili ka kai shi me zaka dogara da shi a cikin qur'ani ko hadisi da nuna ba hannu ake nufi ba bai nuna ba ya tsuwa ake nufi ba dole mutum ya yadda yadda Allah ya faɗa abinda kawai zai rikitar tsanan gurin ne. manzon Allah sallallahu alaihi ya tabbatar cikin wannan hadisi na karshe da muka karanta dama ya kuma tabbatar da hagu to amma a cikin wani hadisin daban na imamu muslim yana maganar cewa hannayen Allah gaba ɗayansu dama ne yana cewa wal muqsiduna ala manabira min nurin ala yaminir rahman wa kilta yadayhi yaminun duk masu adalci za a tashe su ranar tashin kiyama kan waɗansu irin mimbari na haske dan a nuna sun yi adalci a mulki sun yi adalci a shugabanci sun yi adalci a rayuwa ala manabira min nur ala yaminar rahman suna daman ubangiji sai manzo Allah ce wakilta yadayhi yaminun dukkan hannayensa biyun dama ne kenan babu mai babu hagu to sai nan a wannan riwaya ta muslim bayan ya ce sun ma yakuzu hunna biyadihi limna da ya gaba sai sun summa yatul ardina sab'a summa kuzu hunna bishimali to wannan kalmar bishimali duk da musulmi ya ruwaito tuta amma dan su malamai suka ce a shazza shazza an gane ku akwai rawi da ya kadai da ita shi kadai marwaita hadisin sahabban da suka ruwaito daga manzan Allah sallallahu akwai Abu Huraira akwai Abdullahi dan Umar dukkaninsu sun tabbatar cewa wato a sun faɗi wato abu huraira bai kawo shimal ba a cikin bayaninsa bai kawo shimal ba ya kawo dama sai kuma yace ɗayar kaga ɗayar bai bata suna ba kenan bai ce ba dama ko hagu wannan kenan marwaita daga wajen abdullahi dan umar an samu mutum biyu da salim da wane ne duk sun daga abdullahi dan umar babu kalmar shimal a cikin ruwayarsu sai guda ɗaya ya taɗaita da kalmar Simal da haka sai waɗansu malamai suka ce sha zace wannan kalmar ta shimal in fara da biharawi wa khalafa ba jama'a ta as-siqat aw man huwa awsaq da ma wannan kuma shine zuwa an gane ku da haka dai kilta ya dai yamin waɗansu malaman kuma suka tabbatar da ita idan sun tabbatar da ita sai su ce shimal a nan gurin ba shimal irin wadda muka san idan idan an ce kilta ya dai a nan gurin an kawo yaminu kuma an kawo shimal ba su karo da juna ba shimalun dan saboda su a larabce galibi laraba ba sa faɗin dama sai sun faɗi hagu tare da ita amma manzon Allah ce kilta ya dai yaminun dan ya ture mana fahimtar da muke da ita a siffar mu mutu yan adam galibi dama ta fi hagu karfi to shi sa sai ce kilta ya dai yaminun bi ma'ana kilta yadayhi qawiyatun ba wai kibal din da al-yumna aqwa min min al-yusra ba an gane ko ba wanda yake nufi ba haka dai suka tafi akai وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم an ruwato daga abdullahi dan abbas yace masamawatu sab'u wal arduna sab'a saman bakwai ba komai suke ba haka kasan bakwai ba komai suke ba fi kasir rahman a tafin ubangiji illa ka kar da latin sai gwargwadon kwayar ya fi yadi ahadikum a hannun ɗayan ku to in ba da kwayar komai a hannun ka lokacin kana sana akwai ta waɗansu suna fassara kardal da komai, waɗansu kuma suna cewa kardal shine dukkan wata madda wadda take ita ce asgharul mawad dukkan wani abu wanda yake shine mafi kankantar kankanta da ba abin da yake kankanta Su za dan su malaman suke kwatanta shi da irin kura da za gani idan ka rufe daki sai ka bude window haske ya dan shigo ku to za ka ganin wata kura haka to kowace ɗaya daga cikin ta ita ce kardan to wannan dan tana tafin hannunka me za ka sani wannan riwaya ta Abdullahi da Abbas ibn Jarir ne ya ruwaito waɗansu daga cikin malamai sun san ta ta musamman Sheikh Sulaiman ibn Abdullah a cikin littafin Ibtal at-Tandid sharh kitab tauhid wa qala ibn Jarir ibn Jarir ya take cewa haddathani Yunus qala akhbarana ibn Wahab qala قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yace manzo Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi yace masamawatu sab'u fil kursiyi samman bakwai idan an kwatanta su da kursiyi ba su zanto komai ba illa ka darahima sab'atin sai kamar taro guda bakwai ko dirhami guda bakwai ulqiyat fi tirsin wanda aka jefa su fi tirsin kamar ka ce cikin taiki guda ko wani abu haka ko wani mazubi wanda bai ta kara ya ba wannan riwaya ta ibnu jarir tabari zuwa nan gurin a a cikin sanadinta akwai illa har guda biyu na farko hadisin mursal ne sannan a cikin sanadin tare da cewa mursal ne akwai abdurrahman ibn zaid wanda yake da'if to amma a madadinta na samu wata ruwayar daban wadda take ta tu sab'u fil kursiyyi samai guda bakwai din nan idan an kwatanta su da kursiyu ba komai bane ba illa ka halkatin sai kamar zobe mulqatin bi ardin falat wanda aka jefa a ƙasa ta sahara babban fili na sahara ka jefa du zobe daya an gane ko sai ce wa fadlul arshi alal kursiyi fifikon al'arshi kuwa akan fifikon al-kursi falalan al'arshi akan falalan kursi ko girman al'arshi akan falalan al-kursi ka fadli tilkal fala ala tilkal halqa kaman fifikon wancan filin na sahara da wannan zogan da aka jefa wato kenan abinda wannan ke nuna mana sammai dinnan guda bakwai gaba ɗayansu idan an ture su an jefa su akan kursiyu me matsayin su zai zama tamfar ka jefa zobe cikin sahara to shi kuma kursiyin da wannan girman idan ka jefa shi akan al'ar shi kuma kamar ka je <laughs> wato shi ne ke cewa kamar fifikon wannan sahara ne akan wannan mai akan wannan zoba shi ne falalan al'arshi akan al'kursi kursi yasa Allah ce wasi'a kursi samawati wal ard wato al'arshin Allah girmansa ya yalwaci sammai da ƙasai ma'ana ya fi sama da ƙasa girma shine a nan ya yalwace su ba komai bane an kwatanta da girman sammai guda bakwai da girman ƙasai idan an jefa su kan kursiyu ba komai bane ba to kuma wannan ke nuna mana a ce kursiyu din nan wata halitta ce daban akwai ruwayoyi daga Abdullahi dan Abbas wata zaifiya wata ingantacciya ba'idiyar ita suke cewa kursi din nan abin da yake nufi mulki yasa duk yan bida suke fassara a kursi hus samawati wal ard mulkin Allah ya yalwace sammai da kasa to idan suka faɗa haka abin da zai faru shine kuskuren da za su faɗa ciki shine ma'ana mulkin Allah ya yalwaci sama ya yalwaci ƙasa da sama da ƙasa ne sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai ne mulkin Allah ya shafa abin da yake saman saman tufa bai kai ba kaga nan sun yi wa mulkin Allah mai iyaka abin da za su yi imani da shi sai su yi imani da riwayar ta ɗaya ta Abdullahi dan Abbas inda yake ta al-kursiyyu mawdi'ul qadamaini al-kursiyyu mawdi'ul qadamaini wato kursiyun nan da ake magana cewa ya fi karfin sama da ƙasa girmansa to shi kamar wurin sanya kadamai da ne daga cikin kadamai Allah subhanahu wa wannan ita ma kuma ruwaya ce ingantacciya kuma akwai ruwaya cikin bukhari wanda suke tabbatarwa da Allah kadam to wannan kadam din shi ma ka kyale shi a yadda ya zo cikin qur'ani da hadisi kar kai tawilin sa Allah ne ya baiwa kansa sanin yaya kaifiyarsa take kai bawa kanka ma baka gama sani ba ballantana ka san ubangijinka wala yutuna fi shay'in min ilmihi illa bima sha ba yadda za a ka san wani abin da ya shafi ubangiji sai gurgurdan abin da Allah ya ga dama ka sani din wanda bai ga dama ba za ka sani ba to wanda ya ga dama ka sani shine abin da ya sanar da kai to sai ya sanar da mu labarin sunayensa da sufofinsa cikin alkur'ani amma kaifiyar bai bayyana mana ita ba kaga sai mu imani da abin da ya sanar da mu abin da kuma yake na kaifiya sai mu sai mu sallama mu miƙa wuya shine ya bayo kansa sani ba ba ba wajibi ne mu sani ba ba kuma ma za mu iya sani ba ko da mun so mu sani ba za mu iya sani ba to wannan shine ka'idar ahlus sunna wal jama'a tun daga kan annabi da sahabbai da tabi'a da tabi'u tabi'u dukkan magabata na gari duk wani abu da zaka faɗa kai kakala ka kakatar da ma'anar sai zanto mutum ya faɗa cikin kuskure kenan wannan hadisi da makaranta yanzu masamawatu sab'u fil kursiyyi illa ka halqatin mulqatin bi ardin falatin wa fadlu al 'ala al-kursiyyi ka fadli tilka al-falati 'ala tilka al-halqa hadisi ne sahihi Muhammad ibn Abi Shayba ya rawaito a cikin al-Kitabul Arsnaj an gane ko Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi cikin silsilatul ahadithu sahiha karkashin hadisi na wato 109 to sai ga bakala yace wato shi ibn jarir ya kuma cewa wa qala abu dharr radiyallahu anhu abu dharr al-ghifari ya faɗa Allah shi kare da gare shi samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul yace naji manzon Allah tsara da mutun Allah tabbata gare shi yana cewa mal kursiyyu fil arsi illa ka halqatin min hadidin ulqiyat baina zaharai falatin min al ard yace al kursiyyu din nan duk da girman sa shi kuma idan aka kwatanta shi da al arsi bai zama komai ba illa ka halqatin min hadid sai kamar zobe na karfe ulqiyat baina zahari falati min al-ardi wanda aka jefa shi tsakanin wato sasanni guda biyu na sahara ga wata sahara mai nisan kilomita 100 ko sama da haka daga nan gabar zuwa nan idan ka jefa zobe a tsakiyar su a ce mutum ya nemo shi an ba shi nauyin aiki to bambancin da ke tsakanin girman wannan zoben da wannan saharan da wannan fadin shine bambancin da ke tsakanin al'ars da kuma kursi kenan wannan riwaya ita ma abubakar ibn abi shayba ya rawaito ta cikin littafin al-musannaf haka imamu zahabi cikin littafin al-ulu haka al-imamu al-baihaqi cikin littafin al-asma wa sifat haka ita ma cikin al albani ya inganta ta wa an ibn mas'ud an karbo daga abdullahi dan mas'ud yace bayna as-sama'i ad-dunya wallati taliha 500 am tsakanin sama ta farko da wadda take binta ratar tafiyar ta kamar shekara wato ainihin ɗari biyar ce wa baina kulli sama'in wa sama'in hamsu mi'ati am tsakanin kowace sama zuwa ƴar uwarta tsawon tafiyar shekara ɗari biyar wa baina sama'i sabi'ati wal kursiyi hamsu mi'ati am tsakanin samman bakwai sama ta bakwai da kuma zuwa kursiyu wannan ratar shi kuma tafiyar shekara ɗari biyar wa bainal kursiyu wal ma tsakanin kursiyu da kuma wani teku da ke can sama wani ruwa da ke sama khamsu mi'ati am tafiyan shekara ɗari biyar wal arsu fawqal ma shi kuma al'arsi yana saman wannan ruwan wallahu fawqal arsi Allah kuma yana saman al arsi din la yakhfa alaihi shay'un min a'malikum tare da haka ba abin da yake boyuwa gare shi cikin ayyukan أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن ذر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن ابي وائل عن عبد الله قال الحافظ الذهبي imam al zahabi ya ce lahu turuqun wannan hadisi ingantacce ne na da hanyoyi daban-daban baya ga haka ibnu kuzaima ya ruwaito shi a cikin kitabut tauhid haka imam zahabi cikin kitabul ulu haka al-imam al-baihaqi cikin al-asma' wa sifat ibn al-qayyim ya inganta shi cikin littafin اجتماع الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة والجهمية haka إمام zahabi ya inganta shi cikin littafin الأولو riwaya ce ingantacciya lafiyayya ce ba ta cewa ce to ku duba girman wannan abu wato a da dare yake sama ta daya har zuwa ta bakwai daga nan mai ke saman su kuma kursi a abin nan dai kenan daga alkursi fa sai ruwa daga ruwa kuma sai al'arsh ubangiji ta'ala kuma ya daidaita kansa yadda tsari yake nan kuma ka duba girman kowanne da aka nuna ma girman kowanne sai aka nuna ma kuma ratar tafiya da ke tsakanin kowanne don a nuna maka buwayar Allah kuma a ce duk mulkin sa ne shi kadai wa ya zaka idan mutum ya san ubangiji da launin girma ya zai hada shi da wani wajen ya shirka da shi da wani ya zaka ka dauka ba zai ansa maka ba har sai in ka hada da wani to waye kuma wani wa an abbas ibn abd al-muttalib radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an karbo daga abbas ibn abd al-muttalib Allah shi kare da a gare shi yace manzo Allah yace hal tadruna kan bainas sama'i wal ard shin kun san abin da ke tsakanin sama da ƙasa kulna sai muka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa ne ya sani qala bainahuma masiratu 500 sana tsakanin su wato tsawon tafiyar shekara 500 wa min kulli sama'in ila sama'in masiratu 500 sana tsakanin kowace sama zuwa ga wata tafiyar shekara 500 wa kasfu kullu sama'in kulli sama'in masiratu 500 sana kowace sama idan an dauki fadin ta ko girman ta ita kadai ratar tafiyar shekara 500 wa bayna sama'is sabi'ati wal ard bahrun a tsakanin sama ta bakwai da al'arshi kuma akwai wani kogi baina hiwa a alahu kama baina sama'i wal tsakanin saman tekun da kuma ƙasan shi wannan kogin ko tekun tsakanin sa kamar abin da ke tsakanin sama da ƙasa wallahu subhanahu wa ta'ala fawqa zalika kulli zalik ubangiji na saman haka wa laysa yakhfa alaihi shay'un min a'mali bani adam ba abin da ke koyuwa gare shi cikin ayyukan bani adam wannan kuma abu dawud ya ruwaito da waninsa to amma wannan riwayar da muka bi diddiginta ita kuma da'ifiyar ce imam zahabi ya da'ifan ta cikin littafin al'ulu haka imam nasiruddin albani cikin littafin takhrijus sunna ibn abi asim amma wacce riwaya ta abdullahi dan mas'ud ta wadatar da mu kuma idan kuka lura abinda wancan ta faɗa shine wannan ta faɗa sai wannan ta ma rage wani abu abinda wannan ta rage shine maganan kursiyu bata kawo kursiyu ba ina fata an fahimta tana magana akan sammai ta kare sai ta shiga magana kan me al'ar to kuma sai ta magana kokin na tsakanin sammai da al'ar wanda kuma ainihin wannan teku yana tsakanin kursiyu ne da al'ar ko da nasin qur'ani ma haka ya tabbatar wa kana arsuhu alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala to duk waɗannan su ne maganganun manyan malamai da haka ka fi kenan shine ma'anar wa ma qadarullah haqqa qadrihi wato ba su girmama Allah hakikanin sa ba wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah sam kasa gaba ɗaya da mukarsa ce a ranar tashin kiyama wasu samawatu matawiyatun biyamini wannan wasu samawatu matawiyatun biyamini wato gaba ɗaya sammai wato suna linki a hannunsa kamar da cewa man natawi sama'a ka tayyi sijilli lilkutubi للكتب كل كتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا alaina إن كنا فاعلين قال الإمام ابن كثير mun shiga tafsiri kenan ibn kasir ya yaqulu ta'ala ubangiji na cewa ma qadar al mushrikuna Allah hakka qadri mushrikai ba su girmama Allah hakikanin girman sa ba hatta abaduma a ghayrahu ta yadda suka rinka bautawa wani su tare da shi wa huwa al azim alladhi la a'zamu minhu shine mai girman da ba abin da yake girma wal qadiru ala kulli shay'in mai iko kan komai al maliku li kulli shay'in mamallakin dukkan komai wa kullu shay'in tahta qahrihi wa qudratihi kowane abu na karkashin rinjayarsa da kudurarsa qala mujahid imamu mujahid yace nazalat fi quraish wannan aya ta sauka ne cikin lamarin quraishawa wa qala suddi al suddi ya faɗa suddi guda biyu ne akwai suddi al kabir akwai suddi al sagir siddi al-kabir shine ahlus sunna siddi al-sagir dan shi'a ne wato shi'a ne suka rinka wani makirci duk wani malami da sunna suke da shi wanda suka san duniya sunna ta san shi su ma sai su samu wani malamin su sai su ba suna irin nashi dai idan suka yi magana su ta shi'anci suka ce su diye ce sai ka dauka dan sunnan ne su ba komai a wajen su ƙarya ibada ce lada ake samu da ita a wurin shi'a ƙarya ibada ce wanda baya ƙarya ma baya da addini haka suka dauka in baka ƙarya baka da addini to shi sa inda ka ji an ce suddi sai ka bi a hankali sai ka tantance shin babban ne ko karamin ko baka sani ba idan ka je neman tarihin babban ko karamin a za ka samu sunaye ɗai-ɗai ko wani lokaci a ce masa marwan bin waye wani lokaci a ce masa waye bin waye sai ka samu suna wajen goma sha biyar in nahi shi kaɗai saboda tsabar dalisi qala suddi al-imam suddi al-kabir as-sunni kenan yace ma'anarsa ma azamuhu haqa azmatihi ba su girmama shi hakikanin girmansa ba wa qala muhammad ibn ka'ab muhammad ibn ka'ab al-qurazi ɗaya daga cikin shugaban tabi'ai kenan yace law qaddaruhu haqa qadarihi ma kadzabuhu da sun san hakikanin girman ubangiji da kudurarsa da su karyata shi ba wa qala ali bin abi talha an ibn abbas Aliyu bin abi talha ya ruwaito magana daga abdullahi dan abbas yace humul kuffaru allazin lam yu'minu bi qudratillahi alaihim sune kafirai wanda ba su yi imani da kudaran Allah akan su ba faman amana anna Allah ala kulli shay'in qadir duk wanda ya imanin cewa Allah na da iko kan komai faqad qaddara Allah haka qadrihi to wannan ya girmama Allah hakikanin girman sa wa man lam yu'min bi zalik wanda ko bai imani da haka ba falam yuqaddir Allah haka qadrihi to bai girmama Allah hakikanin girman sa ba eh wannan na karshen ba wanda aka ce Abu Dawud roto a sheikh abdurrahman ibn sheikh bayan ya kawo waɗannan hadisai da ya sharhin kitabu tauhid sai ce wa hadhihi al wa ma fi ma'anaha waɗannan hadisai da muka karanta nan da irin waɗanda ke cikin ma'anoninsu wanda suna nan da yawa tadullu ala lahi ta'ala wa azimi kudurti suna nuna girman Allah da kuma girman kudurarsa wa izami makhluqati kuma suna nuna mana a cikin halittun Allah akwai abu mai girma ke. kamar sammai dinnan da muka ji kaman kursi da muka ji kaman al'ar wa qad ta'arrafa subhanahu wa ta'ala ila ibadihi bi sifati Allah ya bada shelar kansa zuwa ga bayinsa su san shi ta hanyar siffofinsa ba ta hanyar ganinsa ba ta hanyar siffofinsa wa ajaib makhluqatihi su san shi ta hanyar ababan mamaki na halittarsa idan idan abin ya burge kai baka sha'awa to wanda ya shi kenan ya fi burgewa sama da shi abin kansa domin ma min sana'atin illa wa tadullu ala Sani'a ma min sana'atin ma min sana'atin illa wa tadullu ala Sani'a dukkan abu yana nuna wanda yi idan ga gida an kira shi ya keru to wannan bai ke nunawa kwarewar maginin idan kawo kuma bai keru ba kuma yake nunawa gajiyawar wasu kenan ko me in yi kyau to na nuna wanda yi shi kenan yana da wani nau'i na kudura da ilimi to idan ka dubi girman sammai ka dubi girman kasa da abinda manzo Allah ya da labari ina cikin hadisi ko wanda sahabbai suka faɗa daga wurin sa wannan ke nuna girman ubangiji kenan subhanahu wataala an gane ko wa kulluha tu'arrifu wa tadullu ala kamalihi dukkan waɗannan ababen halitta nashi suna ba da shela suna sanar da mu kuma suna nuni bisa ga kamalar ubangiji wa annahu huwal ma'bud wahda shi Allah shine abin bauta shi kadai la sharika lahu fi rububiyyatihi ba shi da abokin tarayya cikin rububiyya tasa wa ilahiyyatihi da ilahiyyarsa wa tadullu ala isbati sifati lahu ala ma yaliqu bi jalalillahi wa azmatihi kuma suna nuna wato tabbatar ma Allah irin siffofin da suka dace da shi gwargwadon girmansa da bunƙasarsa isbatan bila tamthilin tabbatarwa ba tare da ka kamanta shi da wani ba kar ka ce yana da hannaye ka ɗauka irin naka ko na wani ko na waye a'a hannayen da ba wanda ya san irin sai su shine isbatan bila tamthil wa tanzihan bila ta'til ka kore masa na kasu amma ba tare da ka kore masa siffofin kamala ba wato sai ka kore masa dukkan na kasu barci na kasu ne gangadi na kasu ne to Allah bai siffanta da su wala ta ta'khudhu sunatun wala nawm zalunci na kasu ne dan haka Allah bai siffanta da shi ba wala yazlimu rabbuka ahada wa ma rabbuka bizallamin lil abid gafala na kasa ne dan haka Allah bai siffanta da ita ba wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun wala ta tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun inma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar jahilci da mantuwa dukkan su na ƙasa ne don haka Allah bai siffanta da su ba kana ilmu ha inda rabbi fi kitabi la yadullu rabbi wa la yansa baya mantuwa subhanahu wa ta'ala da sauran dukkan wata na ƙasa sai ka kore mata amma bila ta'attilin kar ka zo kore na ƙasa kuma har ka je ka kore wata kamala ha kar ka zo tabbatar da kamala kuma har ka je ka tabbatar da wata na ƙasa din domin idan ka tabbatar da siffar kamala amma ka ce irin ta wane ka gadar masa da me kenan na ƙasa idan ka zo wajen kore na kasu kuma har ka kore wani bangare na kamala haka kuma ka gadar masa da me na kasu kenan an gane ku to shine sai ahlus sunna sai isbatan bila tamthil wa tanzihan bila ta'til wa hadha huwa alladhi dallat alayhi nususul kitabi was sunnah malaki wannan shine abinda nassoshin alqur'ani da hadisi suka tabbatar wa alaihi salaful umma akan wannan kuma magabatan wannan al'umma suke wa immatuha da jagororinsu shugabanninsu wa man tabi'ahum bi ihsan da dukkan wanda ya bi su tare da kyautatawa waqtafa asarahum ala al-islam wal iman kuma ya bibici sawunsu bisa ga musulunci da imani wa ta'ammal ma fi hadhihi al-ahadith as-sahihah min ta'zim an-nabi sallallahu alaihi wa sallam rabba lura da abin da ke cikin wannan hadisai na irin abin da annabi ke yi na girmama ubangijinsa bi zikri sifati kamalihi ala ma yaliqu bi azamatihi wa jalalihi ta irin yadda yake ambata mana siffofinsa a bisa ga gwargwadon da ya dace da girmansa da buwayarsa wa tasdiqihi al-yahud fi ma akbaru bihi an Allah min as-sifat allati tadullu ala azamatihi da irin yadda annabi ya gaskata yahudawa cikin sashin labarin da suka bayar na gaskiya wanda ya shafi siffofin Allah da ke nuna girmansa wa ta'ammal ma fiha min isbati uluwi Allah ta'ala ala arsihi kan lura da abin da hadisan ke koyarwa na tabbatar da daukakuwar Allah kan al'arshinsa walam yakul annabi sallallahu alaihi wasallam fi shay'in minha da dai annabi bai taɓa faɗa ba cikin wani sashi na wannan nasoshi na hadisai cewa ko waɗannan ayoyi cewa inna zahir hadir murad wato wai zahirin ba a nufinsa haka yan bid'a suke cewa zahirin ayar ba ce ake nufi ba tana da batini wa innaha tadullu ala tasbihi sifati llahi bi sifati khalqihi wa idan ka dauke ta zahirinta to za ka manta Allah da bayinsa walau kana hadha haqqan da a ce abin nan da suka faɗa gaske ne ballaghahu aminuhu ummatahu da amintaccen Allah ya isarwa da al'umma cewa kaga ayoyin nan karku dauke su zahiri suna da badin to amma bai faɗa ba wani ne zo faɗa daga baya fa inna Allah akmala bihi dina Allah ya cika addinin sakamakon turo annabi wa atamma bihi ni'ima ya cika wa al'umma ni'ima fa ballagha al-balagh al-mubin shi kuma ya isar isarwa mabayyaniya salawatullahi wa salamuhu wa ala wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din wa sahabatu radiyallahu sallallahu alaihi wa sallam sahabbai gaba ɗaya sun koyi addinin nan daga bakin annabin su tsira da aminci tabbata gare shi ma wasafa bihi rabbahu min sifati kamalihi wa nu'uti jalalihi sun koya cikin abin da suka koya akwai irin abin da Allah ya siffanta kansa da shi na siffofin da ke nuna kamala da siffofin da ke nuna buwaya fa amanu bihi dan haka sai suka yi imani da shi wa amanu bi kitabillahi wa ma tadammanahu min sifati rabbihim jalla wa ala sahabbai sun yi imani da littafin Allah gaba daya da irin abin da littafin ya kunsa na ma'anoni kamar qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ya ce والراسخون fil ilmi يقولون amanna bihi kullum min inda rabbina tabbatattu a cikin ilimi sukan ce mun yi imani bihi da shi wannan littafi duk abin da qur'ani ya kawo mun yadda ba wanda zamu karkatar da ma'anarsa amma idan aka ce qur'ani ya ce wa ma qadara wal ardu min qabdatu sai ka ce qabda din nan mulki ake nufi wa samawati matawiyatun bi yaminihi sai ka ce yamin din nan kudura ake nufi kaga baka yi imani da abin da qur'ani ya zo da shi ba ar-rasikuna fil ilmi suke cewa amanna bihi mun yi imani shi ba sa wani kwane kwane su shiga can ko su fita can gurin wa kazalika tabi'una lahum bi ihsan haka mabiyansu tare da ihsani wa tabi'uhum da mabiyansu wala a'immatu da sauran shugabanni min al-muhaddithin cikin masana hadisai wal fuqaha da kuma faqihai kulluhum wasafa Allah bima wasafa bihi au kulluhum gabaɗayan kullihim gabaɗayan su ya zan karɓar ka kuma yin ɗauko ka zuwa gare ni wa qawlihi da fadin sa bal rafa'ahu Allah ilayhi bal rafa'ahu Allah ilayhi hakika ya dauka shi zuwa gare shi wa qawlihi da fadin sa zil ta ta'rujul mala'ikatu war ruhu ilayhi wa qawlihi da faɗinsa ya yudabbiru al-amra min as-sama'i ila arzi ardi thumma ya'ruju ilayhi wa qawlihi da fadin sa yakhafuna rabbahum min fawqihim wa qawlihi da fadin sa huwa kala khalaqa lakum ma fil jami'an thumma stawa ila as-sama'i fasawahunna sab'a samawati wa qawlihi da fadin fa inna rabbakumullahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal arshi yughshi al-layla an-nahar wa qawlihi da fadin fa inna rabbakumullahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal arshi yudabbiru al-amra ma min shafi'in illa min fi aya cikin wannan aya sai ya ambata mana tauhidi iri biyu ibn taymiyyah kenan wa qawlihi da fadin sa Allahu alladhi rafa'a samawati bi ghairi amadin tarawnaha thumma stawa ala al-arshi wa qawlihi da fadin tanzilan mimman khalaqa al-arda was samawati al-ula ar-rahmanu ala al-arshi stawa wa qawlihi da fadin wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamutu wa sabbih bihamdi wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira alladhi khalaqa as-samawati wal-arda وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش الرحمن فاسأل به خبيرا وقوله دفتن الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تؤدون وقوله دفتنس هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وقول دفتنس أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور am amintum man tasaba an yursala alaikum hasiba fasatalamuna kai nadhir wa qawlihi da fadin sa tanzilun min hakimin hamid wa qawlihi da fadin sa tanzilul kitabi alaziz alhakim wa qawlihi da fadin sa wa qala fir'aunu ya hamanu bin li sarhan la'alli ablughul asbab asbab samawati fa attala ila ilahi musa abin mamaki fir'auna ma ya Allah na sama fir'auna ce ya kai na. gina mun wani gini ƙato mai tsawo wanda zan hau in leko ubangijin annabi Musa a ina a sama in ta haka lamu Allah haka ibn tabi'a in yi fara koro ayoyi sai dai a dakata kawai duk ɗalibin da yake so ya fahimci ilimi inda yana karanta littafin ibn taymiya ibn al-qayyim ya riga in suka ɗauki mas'ala sai sun kosar da ita da dalilai na shari'a sai sun koro aya su shiga qur'ani gabas bai makur da arewa su kwaso su shiga cikin hadisi su kawo su kawo maganganun to sai kuma a zo a gwanince wajen hankali din kuma a ce to hankalin ma da kake kafa hujja da shi kuma kawo hankalin naka a gani in man da haka ibn al-qayyim yazo mas'ala ɗaya sai ya ce raddi kan wannan abin da ka faɗa min 50 wajahan ta hanya 50 zan maka raddi kuma ya jero su ta ɗaya kaza ta biyu kaza ta uku har sai ya jira 50 idan kana karanta da waɗannan mutanen dandana za ka ga hujjarka tana da ƙarfi kada a koma gefe a yi gunguni amma ba yadda za a yi dukkan waɗannan kaga suna nuna mana abin nan sai ta gangarowa kuma yana zana maganganun sahabbai da maganganun tabi'a da tabi'u tabi'ina ya kawo maganar imam malik ibn anas al istiwa'u ghairu majhul wal kayf ghairu ma'qul wal ikraru bihi iman wal juhud bihi kufr ya kawo maganar sufyan ibn uyayya yace an tambaye rabi'a ibn abdurrahman kayf al istiwa ya faɗi irin maganar da imam malik ya faɗa ya kawo maganar ibn wahab ya kawo maganar dukkan sauran malamai to dukkan waɗannan abin da ke nuna wa kamalan kudura na ubangiji abin da nake so in rufe mana da shi shine kafin mu shiga cikin masail ko ko mu karanta masail tukuna a cikin wannan babi akwai masail al'ula ta farko tafsir kaulihi ta'ala wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al mun fahimci fasaran wannan aya ko wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al kamar yadda muka faɗa yan bid'a sukan ce qabdatuhu dinnan suna nufin mulki kenan to shine sai malaman ahlus sunna ke cewa da Allah ya ce wal ardu jami'an fi qabdatihi to da wannan ihtimalin ma'anar za a iya samun sa amma tun da yace wal ardu jami'an qabdatuhu al ardu qabdatuhu gaba mutada ne da kabar ba da ka iya da shi jami'an har zuwa ƙarshe الثانية مسألة تبيو أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود irin wannan ilimi da ke nuna sufofin Allah har yanzu akwai ragowar su cikin littattafan Yahudawa na fi zamanihi musamman wanda suka yi zamani da shi annabi sallallahu alaihi wasallam lam yunkiruha wa lam yata'awwaluha ba su yi inkarin su ba su yi tawilin su ba الثالثة مسألة أكو أن الحبر لما ذكر للنبي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم yayin da ya ambaci abin da ya ambata ga annabi shi wancan malamin yahudu din sadaqahu annabi ya gaskata shi wa nazal alquran bi taqrir zalik qur'ani ya sauka da tabbatar da wannan abin da wancan ya faɗa الرابعة مسألة هدوء وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر irin yadda annabi ya dariya a kenan ba laifi bane dan kai dariya dan tabbatar da wani abu na gaskiya annabi ya yi dariya lokacin da wancan bai hude ya faɗi magana da yake ta gaskiya lamma zakar al-habru hadha ilm azim yayin da wannan bai hude ya ambaci wannan ilimi mai girma na da ya shafi kudurar ubangiji al-khamisa mas'ala ta biyar at-tasrihu bi dhikri al-yadaini karara mun gani cikin hadisai an nuna mana ubangiji yana siffantuwa da hannaye biyu irin wanda suka dace da shi wa anna samawati fil yadil yumna wal ardina fil ukhra kaga malin sai kauce bai ce fil yusra ko me yace fil ukhra kamar yadda din surwa ya suka nuna السادسة مسألة شدة التصريح بتسميتها الشمال من cikin hadisin سنة الشمال أتكين حديث النمو كما كان كان السابعة نبقي ذكر الجبارين manzo Allah ya ambaci aljabbarin wato azzaliman masu mulki wal mutakabbirin da masu girman kai inda zalika cikin hadisi aka ambace su Allah zai ce ainal jabbarun ainal mutakabbirun asamina mas'ala ta takwas qawluhu ka khardalatin fi kaffi ahadikum yace ya kawo mana misali wato dan a nuna ce girman ubangiji ta'ala aka nuna duk waɗannan halittu gaba daya kamar kwayar komai ya ce a tafin ɗaya daga cikin ku hatta sai a mas'ala ta tara izamul kursi bin nisbati ila sama girman alkursi idan an kwatanta shi da sama wato girman sa yafi na sammai kenan gaba daya al'ashira mas'ala ta bakwai ta goma izamul arshi bin nisbati ila kursi girman al'arshi idan an da alkursi wato shi alkursi din ba komai bane wajen girma الحادية عشر مسألة تسعة ديا أن الأنسى غير الكرسي والماء أشياء الأرش دبان كرسي دبان كما الماء دبان الثانية عشرة مسألة تشابيو كم بين كل سماء إلى سماء menene ratar da ke tsakanin kowace sama zuwa ga 'yar uwarta tsawon tafiyar shekara الثالثة عشر مسألة تشاء كم بين السماء السابعة والكرسي mai tsawon shekarar da ke tsawon tafiyar da ke tsakanin saman bakwai da alkursiyu shi ma mun gani shekara 500 الرابعة عشر مسألة تشاء كم بين الكرسي والماء me abin da ke tsakanin alkursiyu da kuma ruwan nan shi ma mun gani alhamisu ta ashar mas'ala ta sha biyar an al'arsa fawqa al'arsa na kan ruwa السادسة عشر مسألة تشاشدة أن الله فوق الأرش وبنجدنا كم الأرش السابعة عشر مسألة تشابكي كم بين السماء والأرض من أنا أبنك إذا كان ننسى مزوع قسى da ƙasa kai zuwa sama الثامنة عشر مسألة شاتك كسف كل سماء خمسمائة سنة وتو كولن كو سما كما تون تفير شكرا تريبا سيدي شو أن حديث ضعيف كما يدى مكفدا التاسعة عشر مسألة تشاتر كي أن البحر الذي فوق السماوات shi wannan tekun da ke saman sammai asfaluhu wa alahu 500 sana tsawonsa ko zurfinsa tsawon shekara 500 shi ma hadisin dinnan haka mun ce da'ifi ne da haka ba lalle sai mun san zurfin ba mu yadda da shi akwai shi ya wadatar da mu malici wallahu alam walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan fa shine Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab jifa yace walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammad sai da ya rufe da salati ga annabi amma an ce dan wahabiya ba sa san annabi <laughs> ba wahabiya ba sa annabi amma ya rufe da yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma baya kawo magana su cikin littafi sai kawo aya sai kawo hadisi duk cikin babin nan babu kaulin Allah ta'ala wa maqdarullah da abin da ya kawo hadisi da maganganun sahabbai to abin da ya shafi tauhidi ya yan uwa wato kullum abin da ya shafi ubangiji tauhidul asma'i wa sifat shi yafi shan wahala da shi da tauhidul ibada su suka fi shan wahala wajen mutane tauhidul asma'i wa sifat kullum ka'idar shi ne ba za ka siffanta Allah ba sai da abin da ya siffanta kansa ba za ka sa masa suna ba sai da abin da ya sa wa kansa ta yaya za ka gane Allah ya sa wa kansa suna kaza ko ya siffanta kansa da kaza idan ka ga abin cikin alkur'ani ko cikin hadisi ingantacce na jaddada hadisi ingantacce dan tar wani ya kawo suna ga Allah cikin hadisi da ifi ba za a karba ba sai in hadisi ya zama ingantacce in aya ce dama ai ba maganan da ifi ya ce duk ayoyin alkur'ani abinda suka tabbatar suna za ka tabbatar da shi wannan kenan dukkan siffar da Allah ya siffanta kansa da ita to ya keɓanta da wannan siffar ne shi kadai ko da suna ya sha daidai wa daida shi da wata siffa ta halittunsa baya nuna kamancecenar Allah da halittunsa suna ya iya zama ɗaya amma kuma hakikanin abin ya zama mai ya sha bambam. kasancewar ubangiji ta'ala yana da hannu bayi na da hannu ba shi ke nuna hannun shi daidai da nasu bane ko nasu daidai da nasu ba amma dai kowanne sunan shi mai hannu kamar yadda mun yadda Allah yana da ji kuma bayi suna da ji Allah na gani kuma bayi suna gani amma tabbatar wa Allah ji da gani bayan nuna kamanta jinsa daidai da na bayi ai da kansa ya cewa dan adam mai ji ne mai gani inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi fajalnahu samian basira yace sai muka sanya zanto samian basira kuma shi Allah da kansa samiun basir ne laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir amma laysa sam'in ka sam'in wa laysa basarun ka basarin laysa sam'un ka sam'in wa laysa basarun ka basarin ai ji da ji ba sa zama daya gani da gani ba sa zama daya ji da gani irin na ubangiji irin wanda ya dace da kamalarsa da bunƙasa da buwayarsa ne ji da gani na halittu irin wanda ya dace da na kasan su da tawayar su da wasu sunan da farko da karshe to haka dukkan siffofi ka ɗauke su shi yasa imam malik ibn anas ya ba mu ka'ida wanda take gaban miya guda ɗaya. lokacin da aka ce yaya za a ce Allah ya ya sai ce al wa ba'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib was su'alu anhu bid'a shi dai a ce daidaita yace sananne ne kalmar daidaita a larabci ba ta bukatar ka kwanantar ka je ka ce ka ce wani abu ake nufi amma yaya Allah ya daidaita wannan kuma abu ne da muka jahilta Allah biyo kansa sani amma kuma dole mu imani ya daidaita mu tambaya wace irin daidaita yace wannan ya zama bid'a kaga a nan gurin ya baka ka'ida wanda ta shafi dukkan al'asma'i wa sifat dukkan Allah ta'ala takhda'u li hadhihi al-qa'ida ko kuma hadhihi al-qa'ida tuwafiqu tilka sifat ma'ana ko kuma tilka sifat kulluha tu'amiluha ala hadhihi alqa'ida dukkan waɗannan sufofi zaka mu'amalance su bisa ga wannan ka'ida al-istiwa ma'lum wal kayf majhul wa al-iman bihi wajib wa to haka duk abin da Allah ya ce to kuma ilimi fa ta yaya za ku ce Allah na da ilimi irin nawa a irin naka a irin nashi a al-ilmu ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib wa su'alu anhu bid'a to ta yaya Allah yake da ji shin jin irin nawa sai ka ce a'a A samu ma'lum ne ko ba haka ba wal kayf majhul yaya jin Allah yake wannan shi biyo kansu sani wal imanu bihi wajib wa su'alu an bid'a ina fata an fahimta haka kuma an-nuzul cewa ubangiji na saukowa yayin da ɗaya bisa uku na dare na karshe ya zo da an ce sauka na san sauka kai ma ka san sauka amma yaya saukar ubangiji take shi biyo kansa sani idan ka ce rahamar sa ce take sokowa ba shi ba yanzu ka tuhumci qur'ani ko hadisi da gwaranci ke ana so a ce rahama amma sai aka manta aka ce me shi ubangijin kansa to dole ka yadda sai dai ka ce annuzul ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib was su'alu an bid'a jami'u sifat tu'amiluha ala hadhihi al-qa'ida dukkan sifofi haka zaka dauke su dan ai ka yadda Allah na ji ko ba haka ba ka yadda Allah yana gani ka yadda Allah na ilimi ah, kai ma kana ji kuma kana gani kuma kana da ilimi da jinaka to amma yaya ilimin Allah yake sai ka ce ilimin sa kan yafi karfin insan iyakarsa shi kadai ya sani yaya jinsa yake wannan jinsa shi kadai ya san yadda jinsa yake yaya ganin sa yake da idanu ne irin namu ko da kwayar ido ko da kimtawa shi ya san yadda ganin sa yake subhanahu wa ta'ala dukkan abin da Allah ya tabbatar ma kansa na sifa ko idanu ko hannaye ko yatsu ko mene ne ka tabbatar amma kar ka kwatanta shi da wani da ka kwatanta shi da wani ka shiga ramin halaka da ka kone abin ka ce duk da nasu ya ce kaza ba haka ake nufi ba kaza ne ake nufi ka tuhumci nasu kansa ka tuhumci annabin kuma ka tuhumci nasu sahabbai domin baka da wani hadisi ɗaya da zai goyi bayan ka kan wannan aƙidar taka da kake so ka gina cewa abinda nasin ya faɗa fa wannan zahiri ne ba zahirin ake nufi ba yana da baɗi ne. da ka faɗa haka baka da dalilin da ya tabbatar da kai kuma yanzu ni da kai idan muka ce istawa ya daidaita muka yi shiru amma yadda in yake mu baiwa Allah shi ya sani kaga mun riga mun huta da zaran ka zo ka ce istiwa'in nan ba istiwa'i ake nufi ba kaza ake nufi gobe ne kuma idan na zo ce to ba kaza ake nufi ba kaza ake nufi jibo ne zo ya faɗa maka samu maganganu uku ta wata zama ta gaskiya ba wanda ya gaskiya cikin mu saboda bambar abin da ya kamata ya haɗa kanmu sai muka shiga tawili to idan muka shiga tawili kuma kowa na iya tawili yadda ya so walaysa ka bi aula min tawili tawilin ka ba za ka ce shine karbabbe ba sama da nawa ni ma ba zan ce da wani karbabbe sama da naka ba amma da muka kyale tawili muka dauki zahirin nafsi muka tafi an riga an huta to kenan da waɗanda suka tafi akan zahirin nafsi da wanda suka yi tawili suwa suka kawo tashin tashin a cikin al'umma masu tawili saboda me saboda Allah kalli dalilai guda biyu farko annabi bai tawilin nafsin ba haka ya bar shi sahabban bai su tawilin nafsin haka suka bar shi tabi'ai na gari bisi ta wulin nasan haka suka bar shi dukkan manya na gari haka suka tafi dukkan shehunan Allah jigajigan waliyan Allah na gari hatta su Junaidu al-Qawariri Junaidu ibn Muhammad al-Qawariri su Shehu Abdul Qadir Jilani duk ba su wuli ba zahirin nasan suka tafi to idan wani ya zo daga bayan su yayi tawili kaga yayi me ya saba musu to tunda ya saba musu da shi da su waye gaskiya waye kuskure kaga dole ya tuhumci kansa shine ya kuskure kaga ɗaya kenan da zai sa ba za mu yi tawili ba na biyu idan kai tawili zuwa ga wata sabuwar ma'ana baka hana gobe ne ya tawili zuwa ga wata sabuwar ma'ana kishiyar taka jibo ne ta kishiyar taku guda biyan kuma duka gaba daya to in ma ka ce ɗaya ce gaskiya in ma ka ce kuma duka ne gaskiya in ka ce duka ne gaskiya sama da ƙasa su zama gaskiya lokaci guda a ce wani na sama yana ƙasa ko kuma a ce yana ciki yana waje lokaci guda zai yiwu kaga jam'un naqidain ba zai yiwu ba daf'un naqidain kuma ba zai yiwu ba gaba daya dole ka tabbatar da ka kare ta sauran to da yaya za ka yi ka tabbatar da ka kare ta sauran ba zai yiwu ba sai dai ka zubar da su kenan nawa duka gaba ɗaya saka koma zahirin nassi shikenan an huta da sabani kai kyale fassararka dan fassararka ta jawo tashin hankali ne ma zan kyale ta dan ta ta jawo hankali wannan ba kyale tashi wancan ba kyale tashi mu dauka kuma mu dauki zahirin nassi shi kadai mu rike sai kan mai hadu amma matukar muka ce za mu rabu da zahirin nassi mu je mu kama tawilance tawilance tawili ko ma ya iya ci don eh, kowaye ya sha kunin sai koshi sai ce ga yadda aya take nufi ba din sana gano ko an nuna ma a mafarki an nuna ma a mafarki to ni ma ina barci in yi mafarki gobe ni ma ina ce an nuna mun kuma kishar zaka ya zaka yi da ni ainihin ma yana mafarki kuma wani ya zo gobe ce shi ya yi mafarkin ma na tsawon awa uku yana mafarki kuma abin da aka faɗa mana duk ƙarya ne nashi ne gaske ya zami da shi kan kuma zai da muka iya da shi to abinda kullum mutane ba sa ganewa kenan kullum yan bid'a so suke su tuhumci sunna cewa sunna ce take kawo sabani su ko sun manta bid'a ce take kawo sabani sunna ba ta kawo sabani sunna hada kan jama'a take sunna ta zo ta samu mutane sun karkasu tun kafin ita ta zo da masu rarrabu da juna tun kafin ta zo an yi rubuce-rubuce an zagi juna tsakanin masu kabalu da wanda ba sa kabalu a cikin Kano tun kafin ta zo kadiriya da tijjaniya an yi rigima an yi tashin tashina tun kafin ta zo duk ɗin tijjaniya da ka ziyara wurin shehunan eh, eh, yan kadiriya tijjaniya su ta warware sai an masa tajididi haka suke rubuta a littafin su su ma duk ɗan kadiri da kai ziyara shehu tijaniya shi ma kadiri su ta warware a tijaniya su ta warware sai an masa ta jididi yanzu don girman Allah wannan hadin kai ne tun kafin sunna ta zo dama can a rikici suke ci amma tun da sunna ba su malaman sunna ba su iya hayaniya ba da aka zo sai aka ce su suka kawo rabuwar kai su suke raba kan al'umma dan girman Allah akwai wanda yake raba kan al'umma irin wanda ya raba wurdai daban-daban mu dauki ɗaya mana annabi ya faɗa cikin hadisin bukhari da muslim idan ka tashi da safe subhanallahi wa bihamdihi guda ɗari ba wanda ya fi ka aikin alheri a wannan ranar sai wanda ya kawo ya ƙara wani zikirin na annabi wanda ba wannan ba tutujaniya ta ɗauka kadiriya ta ɗauka wahabiya ma su ɗauka izala ma su ɗauka ba kai ya haɗu ba a kyare wurin izala in tana da shi a kyale na wahabiyawa in suna da shi a kyale na tijjariya a kyale na izala a ɗauki na annabi cikin bukhari da muslim annabi ya ce ka tashi da safe ka karanta subhanallahi wa bihamdihi daya subhanallahi wa bihamdihi daya har zuwa ɗari a wannan yinin ba wanda ya fi ka aikin alkhairi sai wanda ya kawo kucin wannan a yi sayyidul gaba da ke cikin bukhari Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika zuwa karshe idan ka karanta ta da safe da imani da ita ka mutu zaka shiga aljanna in ka karanta da yamma da imani da ita ka mutu zaka shiga aljanna duk a kyale tijaniya su kyale nasu kadiriya su kawo nasu a koma na annabi wannan shine mai haɗin kai dan ita sunna ita take hada kai idan an zo alwala ma a yi ta irin ta annabi sallah irin ta annabi sallu kamar ra'aytu muni sallu kowa ya kyale tashi ko menene ko istighfari ko halala kowa ya kyale wurdin kowa a koma wurdin annabi sallallahu alaihi wasallam to amma kaga ba za su iya ba tare da cewa duk dan Tijaniya kuma zai ce shehu tijani jikan annabi ne duk dan kadiriya kuma zai ce shehu abdul kadiri jikan annabi ne to tunda jikokin annabi ne gaba suke da juna jikokin annabi suna gaba da juna to ta yaya jikan annabi ka ziyarci wani jikan annabi zai kishi ya ce to wuri jina ya rushe ka ganin sun tuhumci jikokin annabi mai ko dai su zanto ba jikokin annabi bane ba asali in ko jikokin annabi ne ba za su yi gaba ba kuma idan jikokin annabi ne ce to ku jikokin ku yi hakuri zan kama wurin kakan ku na watsar da naku ba zan yi riko ba ne za su damu in dai gaskiya ne ba za su damu ba in ko suka damu ba su zama na gaskiya ba shikenan sa'ilin nan sai mu ce da su idza takharta bi aba'in lahum sharafun qulna sadaqta walakin bi isa ma qulna sadaqta walakin bi isa ma waladu idan kai alfahari da iyaye masu ɗaukaka da girma sai mu ce gaske ne suna da ɗaukaka da girma amma tir da wanda ya biyo bayan su ɗin <laughs> wanda suka haifatar da shi tun da bai ta farkin nasu ba ya zama fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'u salata wa tabu'u shahawat fa sawfa yalqawna gayya illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaka yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna shay'a duk mabiya annabawa ne fa aka jiro tun daga kan annabi ibrahim wa zikru fi kitabi ibrahim wa zikru fi kitabi musa innahu kana mukhlasan wa zikru fi kitabi isma'il wa zikru fi kitabi idris wa zikru fi kitabi kaza kaza ta ka ce ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min zurriyyati adam waɗanda Allah ya nemi musu ni'ima kenan cikin annabawa daga zuriyar annabi adam ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا iza tutla alaihim ayatul rahmani dukkan su waɗannan shugabannin annabawan in an karanta musu ayoyin ubangiji kharru sujadan wa bukiya za su faɗi suna sujada suna kuka me ya faru ne su suka shuɗe fa khalafa min ba'dihim khalfun sai bara gurbi suka biyo bayan su me suka fara yi aba'u salata suka wulakantar da sallah wattaba'u shawar suka bi son zuciya to abinda wannan ke faruwa kenan in ya tabbata waɗanda suke wannan hayaniyar su jikokin annabi ne kaga ba su yi abin da annabin ya yi ba to don saboda haka babu abin da zai haɗa kan al'umma sai ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya watsar da kowane irin shugaban sa yace manzon Allah ne shugaban sa ka jefar da wuridin kowa ka ɗauki wuridin manzon Allah ka jefar da zikirin kowa ka ɗauki zikirin manzon Allah wallahi tallahi wannan shine tafarki riya duk zikirin da ka ɗauka matukar baya take zuwa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ɓata lokaci abinda kake yi hadarin sa yafi na mai karta daldo, wallahi matukar ka ko wani wurdi kana yi aka bincika ba na manzon Allah bane ba kuma kana da awar za a baka lada akai wallahi hadarin da kake ciki yafi na mai karta daldo, saboda mai karta da ludo ba ya sa ran lada ya san kawai ke shakatawa kai ko ka ɗauko wani abin da ba addini ba ka mai da shi addini wannan shine karshen wannan littafi kitabu tauhid ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka cikin abin da muka karanta mu yi aiki da shi kuma duk abin da muka yi na kuskure ya Allah ka gane da mu kuskuren mu kafin mutuwa dan mu gyara kuma ya Allah ka rike mu da kuskuren abin da muka yi na daidai kuma ya ubangiji ka ba mu lada cikin abin da muka faɗa na daidai a ina jin an samu kaset nawa kenan 45 daidai to 27 din farko na kitabut tauhid kamar yadda na faɗa mana tun kwanaki waɗansu yan uwa da suka zo daga saudiya sun tafi da su kan cewa za su je su bugo su su yi musu sabon tsari irin yadda ake yi a a sa a gida ɗin nan na qur'ani haka irin set na qur'ani to yi sun yi 27 na farko kafin su cika sauran dama sun ce an cika sauran kuma za su karasa to yanzu na 27 sun zo kuma akwai su a almuntada da dukkan wanda yake son saya kuma akwai su a nan gurin za a kawo su daga nan zuwa gobe ko jibi a nan makarantar usman bin affan duk wanda zo da rana zai iya saya za a rinka sayar da set din ne gaba daya ashirin da bakwai kuma bisa farahi mai rahusa bisa farashi mai rahusa wanda dai na tabbatar bai kai kudin kasar din waje ba a masu sari kuma dai to wannan ban sani ba inda sun zo za a yi musu bayani ga wanda za su sayar din haka kuma sifatu salatin nabi shi ma yana tafe shi ma sun tsara shi a can riyad an sa shi kamar abin nan haka set na alkur'ani shi kuma kasar 25 amma shi bai riga ya karaso ba shi ma dai yana kan hanya sun yi musu addu'a Allah saka musu da alheri Allahumma to an ce akwai hadiri dan haka sai mu takaita haka sai a kira sallah ko